Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na Muhawar Studio Kalangu wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Sashen tattaunawar mu ita ce Facebook Studio Kalangu yanar gizon mu www.studiokalangu.org. Muhawar Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su bamu amsa akan tambayoyin da ke darme muna kai aikin ƙwararrun masu kula da lafiya a cikin yaƙi da cutar covid-19 a ƙasar Nijar wani irin tasiri ne yake ga rayuwarsu shine taken muhawarar mu ta yau a duk faɗin duniya likitoci masu jinya masu ba da agaji da masu ba da agajin gaugawa suna fuskantar aiki mai yawa a cibiyoyin kiwon lafiya tare da manufar don samar da abubuwan da ke da alaƙa da kiyayewa inganta kiwon lafiyar mutane kuma tun lokacin da aka fara kamuwa da cutar coronavirus ta hanyar bincike daban-daban a fagen wa'annan ƙwararrun na kiwon lafiya suna kan gaba wajen yaƙi da wannan cutar suna aiki a cikin mawuyancin yanayi aiki mai tsoratarwa kuma ba su da isassun lokaci don iyalansu Ta yaya ƙwararrun likitocin ke aiki don yaƙi da cutar COVID-19 a ƙasar Nijar? wa'ani matsaloli ne da ƙalubalen shawo kansu? Menene tasirin aikinsu a kan rayuwarsu? Yaya za mu taimaka musu na kwantar da hankalinsu da jinjina musu? Tambayoyi da dama ne za mu yi ƙoƙarin mu samu amsoshinsu tare da mu wa'anda suke a cikin wannan zauren magana madam ali dr hawa abbani likita ce da ake cewa medicine tropicalis a bangaren wa'anda ke kula da masu ɗauke da cutar covid-19 a hospital reference barka malama hawa haka kuma muna tare da major inusa garba ma'aikacin jinya a asibitin babban birnin yamai barka major Barka, Baki muna muku barka da amsa kira da kukai. rahoto na Amnesty International da aka buga a ranar 27 ga watan Juli na shekarar 2020 sama da mutane dubu uku da ke aiki a bangaren kiwon lafiya sun mutu da cutar COVID-19 a ƙasashe 79 na duniya duk da wa'annan matsalolin ma'aikatan kiwon lafiya sun kasance a sahun gaba a yaƙi da wannan cutar domin ceto rayuwar kan marasa lafiya. Dokta da ku za mu fara. barka barka aya al'amarin cutar covid-19 yake a wannan hali eh, to bismillahirrahmanirrahim to barka eh, cutar covid-19 sai in ce yanzu dai alhamdulillahi ba kaman lokacin da abin ya fara ba mm-hmm. yanzu da dama kuna gani a cikin gari ma ballantana a likita abin da dama alhamdulillah akwai sauki wace rawa ce kuke takawa a yayin wannan annobar ta covid-19 a yayin annoban covid-19 rawar da muke takawa aikinmu shine ba da kulawa ga 'yan malati wanda suka zamanto an kwantar da su a can asibiti a can santar. Mm-hmm. inda ake basu kulawa da magani e, kuma akwai tunatar da mutane haɗakarwa ga mutane da a kula da hanyoyi na eh, kariya mm-hmm. domin a samu a kankatar da wannan yaɗuwar ciwon covid-19 mm-hmm, mm-hmm. eh kahin cutar covid-19 ta zo da kuma yanzu da take yaya aikin ku yake shin akwai karuwar aiki ko ko har yanzu dai kamar da ne yake tahiya to za a cewa kamun covid-19 ta zo da zawo covid-19 mhm. aiki ya karu musamman fiske a can da ni ofital sai ashiyar budiriyar nike mhm. da covid-19 ta zo aka yi kiran gaugawa aka ɗauko likitoci daga kowane babban likita cikin yamai aka kai cikin wannan santar saboda haka aiki na da nike a da budiriyar na baro shi kwata-kwata na koma lokaci na ɗari bisa ɗari ina ba da shi a cikin wannan santar na kulawa da masu cutar covid-19 to madalla zan dawo gare ku insha Allah major inusa barka kamar yadda doktor ta faɗi shin kuma ɓangaren ku aikin ya tsananta a wannan lokacin na cutar covid-19 to bismillahirrahmanirrahim eh to ba zan dawo daga inda doktor ta suma tana naji ta yi wani bayani da yawa mhm. amma sha'anin covid-19 sabanin shi da sauran cututtuka tsotarwa mhm, mhm. saboda babban likita ce ƙwararra. kun sani a ta ce karo aiki ko mm-hmm. ba aikin ba ne matsala a'a shi ya zo tare da wani yanayi na ban tsoro mm-hmm. kowa ya hirgita masu kulawa da mutane sai sun kama jikinsu su kula da mutane aikin su ne amma saboda abin da an ka faɗakar dangance da covid-19 mm-hmm. shi ma mai rashin lafiya ya zama mutum ne wanda sabanin sauran yan malatiki ne sabanin shi bai rabu ma da cutar sai da yake saukin mu waɗanda ake kai mana waɗanda ne sun rige cutar dole ta kai su kwanta amma duk da haka nan kin waɗanda ke tsaye ba wai sun yi takamaimai ba sun yarda da A ciwo gare su suna danganta shi daga wasu abubuwa waɗanda ba wurin buɗe hira ba ne na yalla ta kan yi in ta kama za a faɗi amma sai ya zan ɗan malati ne ba ɗaya da sauran ɗan malati ba tun ɗan malati in ya zo da gudu ya zuwa wajen likita ka ba shi shawara shi na'am ka je ga aiki ku kama hannu hannu a yi magani to sai zan dan malati ne tukun da iso shi bai ranwa da shi bai da lahiya ai kaga akwai matsala kuma har waje shi kuma wanda bai so janka ba yana can ya hirgita ba a san leƙo ka ba a son ganin ka mhm. <laughs> saboda matsayin ka na likita mhm. to a dai dunkule abin da zan iya faɗi amma ta bangaren aiki ai ba zan ce za a yi ba ni ce manufar ku a matsayin ku na eh, major kamar aikin ku a bangaren harkar cutar covid-19 to kun san an ka ce major eh, aiki ne ban san zan ce ba ta ne amma kuma bariki ne tunda administration ne mhm. kenan kamar kula ne da ta yadda ayyuka akwai abokai na likitoci na jiya wanda suna a aikace mu kuma eh, kula ne da na aikin zai ta shi kyawu mi ababu mi za a nemo mi za a kawo mi adiku mi ababu shine wannan ta kuma eh, waɗanga likitoci ƙwararri zan ce daftoci su kuma mi suke suna buƙatar wani abu majar za a da kamar mai shirya da mai tsarar da ne haka ne eh, amma zan iya ƙara muku cewa covid-19 dafta ne likita ne maneuver ne wanda ka aiki kama masu yashari kowa ya zo mishi da aiki ba da kaɗan ba uhm, uhm, uhm. zan dawo gare ku insha Allah eh doktor Hawa a matsayin ku na doktor kuma hallo uwa ce kuke kuna da dangi yaya al'amarin yake wani bi ana samun likitoci masu kwana ma a asibiti wajen kula da masu covid-19 yaya ku bangaren ku yake na'am gama aiki na ba da agaji wajen mara lafiya na covid-19 da kulawa da iyali abu ne mai wuya amma in mutum ya shirya rayuwar shi za a kwatanta ana yi da sauƙi mm-hmm. amma zan tabbatar miki da abu ne da ya zamanto an sha ba da jan ƙoƙari kama a ciwo kai don saboda ka wuni yau baka gida gobe ka kwana baka gida akwai yara akwai dangi akwai iyali abu ne da ya zamanto mun ci wuya shi amma alhamdulillahi mhm. da aka saba sai abun sauki ya zo cikin shi mhm. shin wannan ya taba samun ku cewa ku kasance a likita ku kwana ko kuma hal ma yin wani sati daya ko wani sati biyu a bangar a gefen marasa lafiya masu covid-19 ina wuni tun da sahe karhe takwas mhm. sai da yamma karhe biyar in sabka kuma hallo ina kwana da marece tun da yamma karhe biyar mm. sai gobe da safe karhe takwas wannan ina yin haka na amma ban taba bayin sati guda a gehen yan malati amma akwai abokan aikin ku da suke yin haka dalle a gurin mu har yanzu ba a samu ba wanda suke zama mm-hmm. sai sati dan saboda zama sai sati akwai wuya ina ji dan adam ba zai zama ya samu kuzarin da zai yi sati guda sakamakon ne ba za a samu abin kirki ba. ba. Eh. <laughs> Wace irin kunci ce kuke fuskanta a cikin ayyukanku? To, kunci cikin ayyuka yanda Majar Garba ya haɗi. <laughs> Mhm. COVID-19 ciwo ne da ya zamanto duka duniya ba wanda ya san tafiyar shi mhm. sabon ciwo ne yau a gano haka yake sa yau a gano wani hali cikin shi mhm. ya zamanto duka al'umma ta firgita shi yasa wannan tsoro mu da kanmu da abin ya fara muna jin tsoro balantana na kusa da mu mhm. har ya zamanto ni na gane da wanda suke kusa da ni suna jin tsoro ya zamanto kuncin da na gani na fa'inta cikin tsoro ne mhm. tsoron ciwo ne yasa ni da kaina mutane suke gudun su kusance ni mhm, mhm. abu ne da ina ji ba ni kadai ba duka abokanan aiki na sun gano da wannan mm. zan dawo gare ku insha Allah majo inusa menene tasirin aikin ku a rayuwarku na yanzu to madam shi za a dan gunsara mhm. saboda abin da yawa eh an ka ɗauka matsala kamar da na haɗi dangance da wannan tsoro na wannan cuta irin yadda mutane suka fahimce shi tuni na ɗauka fahimta ne mhm. tunda ai daga baya kun gane yanzu da kowa gane abin ya yi sauki abu ne ya bi ka tun daga ma'aikatarka mhm. ga titi ka ma'aikatar mhm, ma'aikatarka misali wanda bai yi da shigowa cikin wannan tsari ba na kula da wannan tunda abu ne hana kowa da kowa amma ai da kaɗan kaɗan ya fara haya kai ma mai kowa to wanda ba su cikin nan suna kallon ka daga nesa saboda in ka hito ma dibi za su ga wani irin mutum ya hito mhm. saboda abin da aka tsoron da ya kai ya hurgita ka san in tsoro kama mutum to nazarin shi zama ya kai wani ba daidai da inda mutum bai nan mhm, mhm, in ka biyo ga titi yanzu kamar misali mu da yake motocin mu akwai lasefa sai na wannan matsala da an gani sai a ce ai covid ne har ya kai in zani ta shago sai in aje mota daga nesa in sauka in tafi mm, to masallacin mu dole ne na bari tunda na ɗaya ni kan kaina ina tsoron wani abu shafa zo a cini na kawo shi to kuma su ma mutanen da ni kowa na ma akwai inda masu hira amma da haka ta samu da sun zo su da kansu kaɗa ga hannu tsaya daga can to in an yi maka haka ɗiyanka kai mi za ka ji in ka kai musu matakka kenan yanayin rayuwarka dole zai canza yana canza suturarka dole sai ya zan kayi wani tsari wanda in ka taho daga likita ka canza sutura ka wanke ka taho in ka zo gida ka tsaya ka shiga ka wanke tukun kakin ka isa wajen yara mm-hmm. abun ba kaɗan ba ne amma duk da haka na ai hallo ba ka cewa ɗari bisa ɗari ban da jin tsoron komi sai dai daɗa tunda aikin mu ne rantsuwa ce ba da na'amu bada kai buri zan dawo gare ku insha Allah duk da a cikin rahoton Amnesty International cibiyar ta gano mutane da dama da ke yin aiki a bangaren kiwon lafiya da yin ayyukan nan sun fuskanci wani tashin hankali dalilin aikinsu major shin kamar yadda kuka faɗi a nan ƙasar Nijar ana samun ire-iren wannan al'amuran na cewa ana kyamar likitoci da yawa a ƙasar Nijar. Sai dai haƙuri. ai shi ne ban sani ba na yi ga sarki da suka cewa na dan fara bisa zancen tsoron <laughs> eh, to kyama zani ce mishi ko kuma wani abu shi dai abu ne wanda bai da daɗi mhm. tunda dai kana son in ka bada kanka ka bada rayuwarka mhm. da komi naka saboda al'umma ka ga al'umma nan ta rungume ka mhm, to yanzu tsoro ne rashin ganewa sai zan kai kanka bayan kayi wannan kuma sai ka kai ma eh, ana tsoronka ana gudunka to da menene ana tsoro mutum dan adam bai iya zama ba tare da al'umma shi ba mhm, mhm. to dole da zaka ga wannan al'umma ba za ta karbe ka ba irin karbawa da ka sani mhm, a lokacin da babu komi kenan kaga zaka danganta shi daga wannan aiki da kai wannan ba da kai da kai maimakon a biya shi <laughs> da hannu biyu sai zan ana to ni su ban so in ce mai kyama sai ana tsoron ka ana tsoron ka eh, <laughs> to ba da lazar dawo gare ku doctor kamar yadda major ya haɗi eh, wa'ani matsaloli ne kuke fuskanta dangane da eh, nuna kyama nuna kyama in san dai akwai wani abu mata suna yawan tahiya wurin sabga mhm, mhm. wurin biki da ya zamanto cutar covid ta fara akwai wani lokaci da aka hana yin sabgogi mhm. amma da abin ya dan sarari daga baya wannan doka an tada ta misali za ka ji wani zai ce maka ina da biki amma na yahe miki izamanki mm-hmm. gani ku to ni da kaina da na gano wannan akwai kyama har bisa yanzu da nike miki wanga zance mm-hmm. na soke tahiya wurin sabga da wurin biki har lokacin da za ni barin aikin covid lokacin ya zo sha Allah. Allah ya kawo lokacin. Haka ma'aikatan kiwon lafiya kamar yadda bakonninmu suka faɗa a nan studio Kalangu sun bayyana cewa suna fuskantar kyama da dama da kuma wasu saki yanayi da dama marasa lafiya waɗanda ke cikin ciwon ma haka a saboda haka ne muka yi hira da Malam Siddiku masanin halayyar ɗan Adam yana nazarin tasirin aikin kwakwalwa ga rayuwar ma'aikatan kiwon lafiya a wani lokacin na COVID-19. Le premier impact, c'est le stress. Ce stress, euh, parfois, euh, les inhibe même dans leur... Euh, Tasiri na farko shine damuwa. Wannan damuwa tana kawo musu cikas har a cikin ayyukansu na yau da kullum. Bayan wannan damuwa suna fuskantar matsaloli cikin iyali. Suna tsoron kada a yada musu cutar ko kuma su kansu su yada ta ga iyali. Bayan haka kuma ba su kasancewa tare da iyali sosai. A yayin wannan annoba ba su da hutu a ranakun Asabar da Lahadi kuma ba su da wata ranar hutu. Wani lokaci suna zuwa gida a makare. Akwai waɗanda ke tunanin cewa kowane lokaci suna tare da mutanen da suka kamu da cutar corona sai su killace kansu a ma'aikata ba su zuwa gida wannan abin tashi hankali ne ga iyalai da ma'aikatan lahiya su kansu kasancewar suna cikin damuwa sosai ma'aikatan lahiya suna jin kamar suna dauke da wani nauyi a su abin da ke ba su ƙwarin gwiwar tafiyar da ayyukansu da kyau ta wani bangare kuma suna ba da fifiko akan kare kansu da kansu kafin marasa lafiya abin da aka sani cewa akwai alaƙa ta yarda tsakanin marashi lahiya da likita a wannan karan alakar takan kan kasancewa ta nisantar juna domin marasa lafiya suna gudun likitoci suna kyamar likitocin ganin cewa suna tare da masu dauke da cutar corona kenan tana yiwa su ma kansu su kamu da wannan cuta wani lokaci ana ɗaukar su tamkar waɗanda ke cewa mutum na dauke da cutar ko da ba haka bane kallon da ake musu kenan a cikin al'umma abin da ya kamata a sanar da wani al'umma shine cewa ya kamata ta kalli likitoci da idon rahama domin harka ce ta kimiyya ba su laƙawa mutum abin da ba gaske ba ne a kansa domin a wani lokaci akan tsammani cewa idan an kashe wurin likita sai a ce kana dauke da cuta ko da baka dauke da ita ko kuma idan dan uwan kamar shi lafiya ya rasu sanadiyar wata cuta daban za iya cewa sanadiyar corona ne alhali ba ta yiwa a yi hakan kimiyya ba ta bada wannan dama ba kiran da nake yi wa ma'aikatan lafiya shine su yarda da kansu su san abin da suke yi su kuma gaskata abin da suke yi din su nemi su kare kansu domin su rage damuwa saboda idan ana aiki cikin damuwa ana iya tafka aikin asha madalla mun saurari eh, malam siddiku masanin halayyar dan adam cewa da psycholog a turance malam inusa me za ku ce a game da abin da malam siddiku ya faɗi to na kun ce ai masana halayyar dan adam ne <laughs> to ya sani kuma ya gani tun da ya abin da ya faɗi haka ne haka ne tabbas hakika eh, na dan tabo kaɗan daga cikin zancen na ce muku akwai waɗanda cutar na tukun ba ma su rabar da akwai ta mhm, mhm. kenan shi yasa Eh, ban da ba da rayuwa da an kai tana ni ba da rayuwa na duke shi ba ba da kai kadai ba mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. maimakon a gani kokari sai wani yana ganin a cutar nan ma babu ta game ta kai ne muka da mu da gwamnati in na ce gwamnati ikanta to kaga wannan in dai ba a jaya wannan ba tunani mm. lalle alhamdulillah mu muna daga cikin waɗanda sai mu ce mun yi godiya cikin ƙasar nan ne baka fata waɗanda aikin mu alhamdulillah ba mu ya kamata mu haɗi ba masu gani suna gani to eh, wannan tunani haka ne kuma wancan bangare da ya ce a babu samdiri mashi wannan ayan an zan can aiki ba shi za a yi ba <laughs> mhm, mhm, mhm. aiki akwai aiki sai dai alhamdulillah dan ma duk abin da kai rantsuwa ka cika alƙawli alhamdulillah mu abin da bangaren mu ina sa ran mun yi doktor tana jina kuma sauran abokan aiki sa jini to eh, kuma kamar wannan kariyar kai wannan kuma eh dan adam ne a haka nan ko da zaka kashe wuta ta kun ka kare kawai ka ga toye ko to kuma wannan an tanadi kayan aiki na kariyar kai takan yi shi wanda abai da lahiya in ya gani ka tunda bai saba da likita ko malamin jiya ya zo wajen shi da wannan kama mm-hmm. kare tun daga ido har kahuwa eh, dole ga eh, ka kare kanka da shi mana mm-hmm, mm-hmm. wannan nashi tunani ne amma tunanin shi likita cuta inda take a tsaida ta ganin shi shi warke ba tare da ya azama wani ba mhm, mhm. tunda in ya azama wani an sanya da harkar kwabi da take doka ta bai da ba mm. to shi likita aikin shi ya zama shi ne ya zama danga shimge iyaka tsakanin wannan cuta daga nan ta tsaya ga tauce shi yasa rike wannan kariyar kai ake yin ta eh, kuma wannan kamar mutum shi doka da shi ko da shi bai da lahiya saboda ai ba yawa a ce hadari ya zama banza maza mhm. dole ko dan kakani akwai shi yasa take nan ko da lokaci shi likita yana tare kanshi tana yiwa ban banda lafiya tana ban banda lafiya tana banda da lafiya to wannan shi kadai ma yauni ne wanda yana dan mai kai masha Allah mhm, mhm. zan dawo gare ku doctor me za ku ce a game da abin da muka saurara eh zancan malam sidiku zancan doctor sidiku abin da ya faɗi gaskiya ne su ne masana halayen 'yan adam duk abin da ya faɗi wannan mu ce ta yau da kullum tun da muka fara aikin covid-19 don zan baki misali kaɗan duk cikinmu da aka fara aikin mm-hmm. covid-19 mm-hmm. ba wanda zan yi kinisa ba wanda bai ƙaurace mai iyalin shi akwai wanda za su ce miki dependence gare ni a cikinta na koma mm-hmm. in mun zo mun hito daga wurin aiki sai ka huda kayan ka wanke jikinka sarai kamun ka shiga ɗaki kuma kayan da muka hito daga su daga wurin aiki mhm. ba ta yiwa mu sa su daki daidai don ka a yaɗa ma mhm. ka yaɗa ma iyalinka iyalinka su je su yaɗa ma wani ga wannan nauyi ne da har bisa yanzu yana nan muna tafiya da shi mhm, mhm. dr eh, major inusa yaya za a yi a shawo kan wannan damuwar a ce an shawo kan ta kwata-kwata abu ne wanda yana yiwuwa amma zai wuya mhm. amma eh, wayar da kai ne shi ne gaba kuma kamar yadda na shi cikin hanyoyi na sadarwa na sadarwa na labarai Eh, akwai wasu kasashe musamman ranaku aka keɓewa a zo a jinjina a ba da ƙarfin gwiwa to kai muna mun gode tun da bakin gwargwaro abinda an na kariya eh, hukuma mhm. tana yi mhm. tun da yanzu haka abubuwa da na bangaren kariya mana da suna wurin tili cikin mangaza mhm, to kaga wannan eh, yana cikin gogari amma babban abin da za a yi wayar da kai horo horo na liktoci wayar da kai na mutane mhm. tunda likita dan adam ne cikin al'umma yake in ya zama na al'umma ba ta karbe shi ba komi za a wayar da kai wannan sha damuwa tana nan tare da mu amma ikin da an ka zan likita duk kowa ya samu horo bisa wannan abin da ake nan ga ta yi nan likitoci duka ana ta ba su horo eh, kuma su al'umma sun gane meye mahimman wannan cuta ta karbi mutum to ai damuwa ta yi sauki ne ke gani mhm, mhm, amma ka san duk wanda zai zuwa shi shiga rijiya shi to ba a cafa ba damuwa gari shi sai dai da aikin mutum ko shin kuna samun kamar yanzu kun kawo zancen cewa ana ɗaukar lokacin a jinjina wa mutane a tsahara tun daga iyalanku kuna samun jinjina daga iyalla ko kuma in ce da goyon baya daga iyalanku to tana yana hira gida ce amma zan faɗa maka ni goyon baya gida na fara samun shi mm-hmm. in ba shi ba ma lokacin da ciwon yana tsanani tunda ita na ni ni farkon ciwon nan kwana uku na yi likita Mm -hmm. ana jira ana jira saboda na daidai abin yana cikin tsananin shi ana kawo mutane kuma yanzu tunani na ya ne zan zo an taro yara na kaka mm-hmm, mm-hmm. ne zan gama da su mm-hmm. kamar da doktor ta hidi kaga cikin mu babu wanda bai bata komple ya kai nawa ba bisa wannan aiki tunda dole sai an aiki da kulor don saboda kashe cunan cuta kai ne ka kara aiki banda duk wannan kariya da in zaka tarjan dan marati in ka kare wannan kayan na sai ka cire shi ka yi wanka likita ka sake wasu kaya in ka je gida ba ka shiga kowa cikin munasan sai da ya dubara ya samu rishi ta bakin kofa kana ji kana gani yaran kana kuka ba su isa wajen ka sai a rike su wannan abin hina ma ciwo mai gida ka rugo ka saba da yaro zaka ka dauke shi yanzu kana hina kara shi sai ka shiga kayan wanka nan wurin kuma ka shi da wannan kaya ka cire su ka sake su sannan ka je ka kama su shi ma cikin tsoro tunda baka tabbatar da abin nan dai ya abin gaba kana sa nan dai ya abin ga amma dan adam Allah ya shi da wannan tunani mhm, mhm, mhm. to wannan kaga abu ne wanda bai sauki ba amma fisi lahi iyali da kuma abokai mahi kusan mu sun yi kokarin su tunda ni na ina hidi muku wurin ma in gode ne akwai abokan da har kullum wata rana su kira da sai soja ne ya dai babu wata matsala mm-hmm. ya dai alhamdulillah ya dai yare ya kumi kaga wannan na san da suna tunu da ni akwai wanda duk in zai shiga kwana wallahi sai ya kira ni mm-hmm. eh ba sai na haɗe shi ya san kowa ne da tunda ni na san ai wurin in gode ne kuma wurin in hudi ne eh amin amin kuma iyali alhamdulillah mm-hmm. kan yi su ma dana suna likitocin ne amma dai goyon ba mun samu gare su kai masha Allah mm, doctor zan dawo gare ku yaya za a yi a shayo kan wannan damuwar eh shayo kan wannan damuwa da izinin allah ana nan ana samuwa tunda mutane suna nan suna ganewa ciwon nan kamannun da ya yi zance ƙetare ko ƙasashen turai mhm. shi ne farkon farin ya ba mutane tsoro mhm. amma da ya samu a nan alhamdulillah yadda muka gani can za a ce nan haka ne ba haka ba ne ya zo da sauƙi shi yasa yanzu mutane suka fara sakin jiki suna karɓan mu mm-hmm. ba kamar wanda za ya zo ya kawo musu cuta ba mm-hmm, mm-hmm. yanzu shawo kan matsalar wannan matsala sai da zan ce taimako na magabata suna nan suna iyaka ƙoƙari ana faɗi ana faɗakarwa kuma a ƙara ƙoƙari a ƙara bisa kan wannan ƙoƙari da ake na kwatanta mutane hanyoyi na kariya a samu a wayar da mutane kan mutane bisa kan wannan kyama da ake ma likitoci ya zamanto an ciwo kanta sai an waye ma mutane kai saboda kyaman nan tsoron nan ne ya kawo kyama yanzu tsoro yana ga tahiya a samu kuma a yi kokowa bisa kan waye mutane kai bisa kan kyama wannan muna kira ga magabata da ku 'yan jarida ku ne gaba bisa kan wannan aiki kun ji dai major ya ce shi da farko ma goyon bayan iyalin shi sai ya samu shin daga bangaren ku yaya al'amarin ya kasance kahin a kai ga wannan lokacin Eh, ni ma dai sai in ce alhamdulillahi in fara daga a gidana, mhm. mai gidana ya ka mini goyon baya kwarai ya ce mini wance tahi duk inda kike Allah zai kare. Mhm. Mm. Mhm, da can da nan wurin wa'anga duka an malati ne Allah zai kare kuma ya zamanto da duka na kusa da ni wanda ya ji za a kira wance muna miki addu'a Allah hudda ki lahiya mm-hmm, mm-hmm. Eh. to madalla eh, major kamar yadda kuka haɗi a cikin ƙasashe da dama al'umma da dama sun ɗoki matakan tallafawa ma'aikatan kiwon lafiya misali swiss inda al'umma da dama suka zaɓi rana don taɓawa ma'aikatan likitoci na tsawon minti 60 Doktor, a ƙasar Nijar kuna samun wani tallafi ko kuma jinjina daga al'umma? In ce jinjina daga al'umma kun yi zancen Swiss. Mhm. Ya zamanto inda wayewa kan mutanen Swiss ya kai da namu na nan Nijar ba ɗai ba ne. Mhm. Al'umma har yanzu ba su samu zan ce su da kansu su hito a ce bari mu kawo tallafi zuwa ga likitoti mhm. yalla sai gwamnati ta kirkiro wannan sa'annan ya kawo ga al'umma amma akwai wani abu da zan ce ya sanyaya mana zuciya 'yan malati wanda suka kwanta a can asibiti duk wanda ya hita zai cewa likitoci mun gode muku allah ya sa muku albarka mm-hmm. allah ya kare ku mm-hmm. mm. Mashar zan dawo bangaren ku shin ana iya samun kididdigar kamar likitoci nawa kasar Nijar ta rasa a game da wajen kula da marasa lafiya na COVID-19? Alhamdulillahi, zawa yanzu kama an samu likitoci wanda sun ka samu da wannan cuta amma ba a rasa su ba mhm, mhm. kenan wannan mun gode ma Allah alhamdulillah mhm. to eh, ba a rasa ba ba shi ba ne ba a samu takura ba tunda shi duk ana kai an ce in dai akwai to akwai sauki hina gyara amma takura dai likitoci sun samu takura tunda da yawa waɗanda kakin a hasahu hawanin ciwo ya je same su su ne duk wannan yawanci duk wanda sun kama 'yan malati ne ba tare da su ɗauki matakan kariya ba kakin asani mhm, shi mhm. ɗaya ne wannan amma dai zo yanzu dai ban sani ba in ku jiya da kun samu sabon labari mhm. ba ni da zan akwai wani likita da an karasa dangance daga wannan dangance da mm. cutar ta covid eh, kuma 'yan malati ma wanda an karasa alhamdulillah tunda munan yawancin 'yan malatin wanda an karasa da cutar covid cutar covid ta zama abu kerakiya ce wannan ina magana tare da ƙwararren likita nake mm-hmm. me abike rikiya ce mutane wanda dama suna da cuta da ɗaɗɗa ko mm-hmm. ɓangaren zuciya mm-hmm. ko ɓangaren ƙoda ko ɓangaren suhe kenan jiki ne wanda yana da rauni ya raunana kuma ga shekaru to yawanci dai da mun kadi ba mahi yawa da yan malatin wanda Allah ya lokacin su yayi mhm. to covid ya zo ya zama kamar wani sala ne na wani dalili ne wanda an zan an hada da shi amma dama yana da wasu cututtuka da yawa mhm, mhm. amma mahi yawa yan malatin mu kai alhamdulillah suna zuwa suna hita kuma kamar wannan godiya ta su su yan malatin da iyalansu kenan in ce famikinsu alhamdulillah suna wasu hamma masu kira ba sun ta yi wannan kai akwai godiya alhamdulillah Doktor ku bayyana muna tasirin halayyar da kuke jimrewa ko kuma in ce da kuke dannewa a lokacin kuna tare da marasa lafiya masu ɗauke da cutar covid-19. kamar in ce halayyar da ake jurewa mm-hmm. lokacin da muna tare da marasa lafiya mm-hmm, mm-hmm. lalle marasa lafiyanmu sun zamanto sai ka kwantar da musu da hankali kwana mhm. da shan magani wanda bai yarda yana da ciwon sai ka samu ka ciwo kanshi ka kwatanta mishi ka kawo kanshi hankalin shi da lalle yana dauke da wannan ciwo ala tilas ya sha magani mhm. in yana son ya rabu da wannan ciwo kuma ka kwatanta mishi dole ne ya sha magani don ya kare na kusa da shi ya mhm. kare iyalan shi mhm, mhm, to kuma baicin wannan dan malati ba in ya zo muna ba covid-19 kadai ba ne duk abin da ke tare da shi sai an samu an ciwo kan shi kamun ya hita mashar wani irin matakai ne kuke doka don kare kanku da iyalanku ga wannan cutar to shi dai ne wanda na hidi na kamar mai ta mhm, na mhm. daidai akwai na daidai kamar misali santarki ɗakuna. Ɗakuna ne wanda suna da na'ura mai yaƙi da wannan ƙwayoyin cuta mhm. kenan kakin ɗan malati shiga ana kulawa kuma duk lokaci lokaci ana shiga a gyara ɗakin tare da an sa kayan kariya kamar masu kula da tsafta da wurin duk lokacin da mutum zai shiga kuma wajen dan malati akwai kaya waɗanda na hidi mutum daga ƙawa hannaye har huska wanda ya kamata in kasa suka shiga yana zama kamar garkuwa daga wannan ƙwayoyin cutar naka mhm. to kuma bayan an hito akwai hanyoyi wanda likita ta tsara su wanda sai a hidda akwai kayan wanke hannuwa akwai kayan da za a hisa wannan kaya a ƙonar da su hisan cutar daga nan ta tsaya mhm. to bangare sai dai wancan na raya da al'umma tunda kasar musulmi muke mun saba da namu al'adu ka ga mutum ka bashi hannu ka gaisa eh, abu ne wanda ya so kawo matsala da farko tunda wata rana ba cikin mutum ya sani ba sabo sai mutum ya miƙa maka hannu kai dibi kima mutum ka hana mai hannun na akwai matsala sai dai kai ta kwatanta ka gani eh, ba ko da wani lokaci ba mutum da an kama wannan zai ji kamar ya ji kumya kai ma za ka ji ka ji kumya to kaga ai eh, wannan matakai ne wanda su ne sun kaɗan ba da matsala amma wannan da bangaren mm-hmm. aiki mm-hmm. dama aiki ne kuma yau kun san da sanin shi da malati tunda ya zo janka dan kai wannan babu matsala a cikin likita mm-hmm. eh, in kun ka ɗauka yawanci watsar cuta cikin likita ma ta kai ta ce tun lokacin da an sani kakin a sani ne hatta mami likitoci amma tun lokacin da an sani ta ce tun da dumma matakai an doka tun daga kowa har a isa cikin inda da malati take to an hito daga likita ne nan da matsala take tunda wannan eh, dokoki da an ka samu a dan tsoki metar guda mutane su tsaya tsakanin su mhm. ba da hannu a cuɗuwa aka gani canza eh, rayuwar al'umma abu ne wanda yana da matsanancin wahala mhm. yana yiwuwa amma abu ne mai matsala mhm, to amma in dai bangaren likita ne alhamdulillah ana bakin gwalgwaro ana yi kuma kayan kula da wannan kariya akwai su mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. wannan ka yana ƙara ko yanzu akwai kayan kariya insha Allah madala a game da ƙididdigar da mm, ministan kiwon lafiya ke yi a kowane rana a ranar 22 ga watan septemba wato jiya eh, ga watan septemba na shekarar 2020 an samu wanda ke dauke da cuta covid-19 a cikin mutane 148 da aka yi wa gwaji dukkan su mata daga wannan ranar cewa 22 ga watan septemba na shekarar 2020 mutane 20 da 100 1843 ne aka yi wa gwaji a kasar Nijar waɗanda ce suka ɗauki da cutar an samu mutum 1,193 a cikinsu 20 suna kan magani 1,104 suka warke 69 eh, suka rasa rayunansu. Eh, Doktor ko an ɗan kuma tunatar da al'umma ana ba iya cewa sun manta ko kuma in ce suna kunnen sheki da da matakan da ya kamata mutane su yi don kare kansu ko kun dan bayyana mana su kuma to lalle mutane a tunanin mutane suna ji cutar ta kare mhm. cutar ba za mu iya ce ta kare ba mhm, mhm. tunda za ku kwatanta ku gani garuruwa da dama an ji kamar ta ƙare amma yanzu tana nan tana komowa mhm. kira da muke ma al'umma wannan hanyoyi na kariya zan ce wanke hannu da sabulu kai da kai mhm. ko sa sinadari mai kashe kwayoyin ciwo mhm. ko wani gaisuwa ba da ba da hannu ba ko ko liƙe hanci in za a shiga cikin jama'a da sauransu bai kamata ba mutane su manta don saboda ka a komo jiya nonon goji ya kamata mutane su ci gaba da kiyayewa kuma in ka ji wani abu a jikinka zan ce misali masassara ciwon kai ka ji wata majina ya kamata ka gudu da sauri ka tahi likita ta kusa da kai asibiti ko ko ka kira ce lamba uh, sha biyar mhm. ko ko ɗari da goma sha takwas mhm. ku yi kira don saboda a ba ku umarni yadda za ku yi ku kare eh, na kusa da ku mhm, wannan ya kamata al'umma kasu manta da su lalle zan ce an yi nasara amma ba don an yi nasara ba za a sakaci abu ya komo ya kamata a ci daga gaba da yi mhm. a yi haƙuri a ci gaba da yi har Allah ya ɗauke muna ita kwata-kwata. Amin Allah sa dai a kawo ƙarshen wannan cutar. To, Doktor, eh, wannan matakai ne na kariya. Wani irin kira za ku yi zuwa ga al'umma a game da halayyarsu dangane da su da likitoci da ke kula kuma da marasa lahiya masu cutar COVID-19? Eh, kira da zani na al'umma likitoci mutane ne da suke tare da al'umma mhm. yau ba za ku samu gida biyu uku da babu likita ba gida biyu uku na hudu akwai likita ciki mhm. kenan al'umma sun zamanto rayuwarsu ta yau da kullum suna tare da likitoci mhm. ya kamata a ce wannan kyama an barta ko an rage ta don saboda likitoci su samu karhin gwiwa na ba da kulawa mhm. ga 'yan malatin da suka kamu da covid-19 mhm. to mun gode eh, major inusa wani irin kira za ku yi zuwa ga al'umma game da halayyarsu da suke yi dangane da likitoci masu kula da cutar covid-19 daga gwace dai mhm. zan ce biyayya ne biyayya likita da ya an ce wanda ne samu horo bangaren likita bangaren lahiya abin da ya faɗa maka wannan don ta gyara ka ta gyara shi tunda ah, daga ta kai al'umma mu ce mu duka aikin mu ne mm-hmm. kenan wannan ba zan dawo ba da inda abin da doktor ta faɗi in an bi wannan ka'idodi mm-hmm. abin zai mana sauki kuma a iya gane wadda za ka ɗauka wata cuta kamar misali masasar cizon sauki za ka tarje likita ita ma cuta ce ka tarje likita mm-hmm. ku samu gane juna ga abin da za ka ga abin da za ka bi ka samu biyan bukata shi kuma likita ya sa cikin kan shi da ta ce da kamata kamar yadda da lokacin da shida ta zo na muna ganin tashin hankali mhm, a da mhm. ciwo a da ta ta kamar wadda zama iya zama da ita mhm. kenan wannan matakai su zan kullun tare da mu su kuma al'umma wannan matakai su rike su in an ka rike haka insha Allah abin zai mana sauki Allah ya ce tashi in tanye ka to madala ma'aikatan kiwon lafiya duk da irin kyakkyawan tsaro da suke da shi kai tsaye suna yaƙi da cutar covid-19 don taimakawa wa'anda abin ya shafa da kuma taimakawa wajen dakatar da yaduwar cutar covid-19 don haka ya kamata mu ba wa wa'annan ma'aikatan kiwon lafiyar duk goyon baya da suke bukata don yin ayyukansu su kasance cikin aminci da kuma rayuwa mai kyau kai kamata ya yi a ce da ni da kai sai mu ma mu taba musu domin mu jinjina musu a albarkat aikin da suke yi na kiyaye dukkan al'umma a madadin dukkan ma'aikatan 'yan studio kalangu muna jinjina muku Allah ya kiyaye Allah ya kuma kama muku ya sa a kawo ƙarshen wannan cutar ta covid-19 anan muka zo ƙarshen muhawarar studio kalangu anan kuma mun kasance tare da madam ali dr hawa abani ma'aikaciya ce a likitar da ke kula da cutar ko kuma ce bangaren da ke kula da cutar covid-19 kuma medecin ce tropicalist kuma da major inusa garba akan na'urori muna tare da saini ni kuma arkiya arimi nike ce muku ma'asalam a huta lahiya.